الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد jama'a masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da azumi Barkan mu da tsayuwar dare mu da kokari da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ya sanya mu cikin yantattun bayinsa daga wuta wanda Allah ya yarda da su ya gafarta musu zunubansu gaba ɗaya Allahumma amin a bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya samu yau rana ta goma sha biyu da wannan wata na Ramadan mai albarka na wannan shekara a dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda daidai biyar ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa fuskokinmu muna ba a mutaba a surat yunus inda za mu tashi akan aya ta arba'in da biyar cikin Allah a karamar kuma bismillah hamsin da biyar aya ta hamsin da biyar kafin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موحظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نعم ألا ما أوكي أو waɗannan ayoyi ci gaba ne da wato irin yadda kafirai suke zaluntan kansu Allah ce ala kowa ya ji ya saurara inna lillahi ma fi samawati wal ard wallahi duk da yake cikin samai bakwai da kasai bakwai da karkashin kasa da abin da su duk wata halitta mallaka ce ta Allah idan ma akwai gunki da cikin bauta to lalle lalle in ba yana doron kasa ba yana karkashin kasa ko yana cikin sama cikin da ke cikin sama shi da sai mallaka ne na Allah to idan kana da wani abin bauta wanda ba Allah ba bai wuce ko a cikin sammai ko a kasai ko a kai tudu to in dai anan yake wannan abun to mallaka ne na Allah bawa ne irin ka halitta ne irin ka halittar Allah ce Allah ya ce, dalilin da ta Allah ya ce yawan kiran samai duka domin su suka fi kowace halitta girman halitta da abin mamaki na halitta da kuma duk rayon mutane ta kafa da sama da kasan ne duk inda mutum yake da kasan yake karfawa duk inda mutum yake da kan kasan yake gini duk inda mutum yake kai kasance ta kisan tsirro da abincin da zai ci ya sha duk inda yake dai je da ke zubo masa da ruwa ya sha ya samu amfanin gona ya samu shi ma ya sha dabbobin shi su sha su ci kuma duk inda mutum ya je a duniya na ba inda zai je ya ce yanzu babu sama a wajen ko babu kasa to Allah ya kan buga mana misali don girman su a antum ashaddu khalqan am sama banaha to Allah ma ɗaukacin ya yace mai Allah ne bala Allah kowa da saurara ya gane to inna wa'adan lahi haqqun wallahi lalle alƙawarin da Allah yayi na karewan duniyan nan na zuwan alkiyama da ta da mutane bayan mutuwa da tsaita su a gaban Allah domin hisabi da tantance makoma aljanna ko wuta Allah ce wannan alkawarin Allah na da mutane bayan sun mutu ranar tashin kiyama Allah ya haƙƙo da in ji Allah lakin na aksarahum a duba mafiya yawan mutane majoritin mutane in ji Allah ta yi alamuna ba sa gane wannan ba su ilimin haka ne to ashe ta ga biye wa majority biye wa wanda ke yawa suna yi ma bari ne ai ko idan ana wannan abun ana yanshi ne ma unyi ashe biye mai yawa hatsari ne gaskiya tana tare da mutane ɗan kaɗan ɗan kiraru Allah subhanahu wataala wa qalilun ma hum wa aktsaruhum fasiqun wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la yu'minun majority ne ba sa imani Allah saboda haka ba su imani da Allah su ci shi ne Allah a da azgari su yan kaɗan ne kar ka da yawan mutane wai yawa ai ko ina kalli yawan su ana yi ba a auna gaskiya da yawan mutane ana auna gaskiya da bin dalili da hujja da cewa akan hujja Allah yake kuma huwa yuhi Allah ce shi ne mai rayawa wato ba baka nan ya raya ka ya samu da ta ya raya ka wani hutu shi ne mai kashewa kuma Allah ne ya samar da kai kuma shi ne mai kashe ka wani da un? bayan ka mutu kuma waje zuwa ga Allah za ka koma Allah ɗaukacin sarki yana tambaya wani ayar irin suratul bakar da Allah maɗaukacin sarki yake cewa كيف تكفرون بالله كيف تكفرون a وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيا ذاك ويموت ما يحاكر سوى الله ya bauɗe wa Allah ya hijire wa Allah ya juya wa saƙon Allah baya kuntum albatan da kwata-kwata bakwa nan digon ne matacce ga nan baya motsi a ya raya ku ya halicci daga wannan digon maniyi bayan ya halice ku kuma zama mutane kuma yumitukum sannan ya kashe ku a dinka ku a guran ku kuma yuhlikum sannan ya tada ku ya raya ku kuma rayar wata bayan kun mutu kuma yi hisabi kuma ilaihi turja'un sannan ka koma ku yana ga Allah ba mai kuku cewa kowa zai koma ma Allah wanda halice ka yayi kashi ka kuma ka koma hannunsa ya kamata lalle lalle shi za ka bautawa? Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum maw'izatun min rabbikum Allah ce wa'azi lalle tabbas wa'azi fa gargaɗi ya zo muku daga kunan annabawanku ta hanyar annabawanku wa'azi da gargaɗi ya zo muku min rabbikum daga ku. wannan wa'azin da ƙur'anin da aka ba wa annabi ya zo muku da shi da jin hukuncin hukuncen da jin dokokin ƙur'ani to washi sa'un wakarwa ne warkarwa ne ne su suduri da ake da cikin zukata al'ur'ani yana wanke zukata ya tsaftace su daga shirka ƙur'ani na wanke zukata ya tsabtace su daga bishiya ƙur'ani na wanke zukata ya tsabtace su daga hasada da kiyayya da gilli babu wani abin da ke wanke zuciya da ayoyin Allah alkur'ani da ƙwarewar likita ba zai taɓa yi wa mutum tiyata a zuciyarsa ba ke ga wani likita ƙwararre wato likitan zuciya wanda ƙwarewarsa har ta kai yakan yi aiki ya tsaga zuciya ya ciro shirka ya ciro bid'a ya ciro hasada ya ciro kiyayya ya ciro abin da bai aji su a gefe babu Qur'ani shi ne ke wanke su tsafi tsaftace su shi gangan jiki sai yadda zuciya ta yi da shi zuciyan idan yana tsaftace to gangan jiki da gaɓoɓi za su tsaftata idan zuciya ta ƙazance, ta yi datti ta yi tsatsa sakofin jiki za ku lalace abu mai warkar da zukata shi ne shi ne karatun ƙur'ani jikin shiriyar Allah wajen sai na ƙur'ani nan shiriya ne jagora ne da duk wanda ya bi shi ya dokokinsa ya halatta halar ya haramta halar Al’ur’ani zai masu jagora zuwa ga tafarki madaidaici har zuwa aljanna gaske lahu rahmatun Qur'anin rahama ne lutsufi ne da Allah ga mummune. duk wanda ya bi addini musulunci baya wahala akwai tausayawa a ciki don ana tausaya maka karka halaka ka shiga wutan da aka saukar maka da ƙur'ani don tausayi da Allah yake maka kada ka wahala a duniya ya saukar maka da alkur'ani kada rayuwar banza ya saukar maka da alkur'ani alkur'ani na rahama ce na Allah subhanahu wata'ala ka karanta shi ka samu lada ka karanta harafi ɗaya ka samu lada ka ga ka wani abu ya shiga maka duhu ka karanta maka aya a warware maka ka faɗa harkokin kasuwanci ya rikice maka Qur'ani ya warware maka matsalan zamantakewa da iyali ƙur'ani ya fayyace maka ga yadda za ka zauna da iyali ga yadda za ka yi mu'amala da makwabcinka ga yadda za ka yi mu'amala da iyaye ga yadda za ka yi mu'amala da iyalanka da ƴaƴan da ka haifa ga yadda za ka mu'amalanci makwabtanka gashi gashi gashi gashi ka karanta shi ka yi sallah ka karanta shi ka samu lada ka ɗebo ruwa ka yi tsofin ayoyin alƙur'ani ka sha ga wani ciwo ka warke shi ƙur'ani nan shifa'un waraka ne na gangan jiki da warakan abin da ke cuta na zuciya kuma waraka ne hari ne kariya daga shaidanun da aljanu Allah ce wa idan da Allah bai bainaka wa bainal ladina la nuna bil akhirati hijaban masturan idan kana karanta alqur'ani za mu sanya kariya da shamaki tsakaninka da shekarun da ba ka ganin su za mu san kasar da a tsakanin inda ba za su cutar da kai ba Kur'an shi ke tseratar da mutum daga mutum jahannama ya tseratar da mutum daga azabar kabari ya tseratar da mutum daga wahala duk yake jikirewa alqur'ani nan da dokokin Qur'ani ya tare ya taro arado ya taro wa kanshi bala'i da kunci na rayuwa Allah ce wa man a'rada an zikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى التي دقت بجري والقرآن دان يدجي ما dokokinmu Allah ce zai gamu da wata rayuwa mai wahala mai kunci mai takura a nan duniya ba jin daɗi da mutum ya jula ba jin daɗi a rayuwa idan mutum a cikin zuciya yana makaho makaho na zuciya makanta irin ta zuciya ko kuma makanta irin ta ido ke ya Allah ya sa ta ina makaho ya ina gani karara a duniya alaƙi dalilin ayoyinmu ƙur'aninmu ya zo maka dokokinmu a duniya kamanci da su ba ka aiki da su mu ma haka za mu manci da kai a wutar jahannama yau mutum yana kasuwanci ba ruwan shi da haram duk wata harkar shi ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da bin dokan musulunci kar ka mai wa'azi kar ka nuna mai zakin da shi kawai da hanta ya ya waka ya kawai yi abin da dama shi ne kar ka sa masa dusa to kar musulmi ya kuskura ya rayu ina mai mantawa da Allah Allah ma zai manta da shi فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون kasance tamkar wanda suka kance Allah a rayuwarsu komai nasu babu Allah babu tsarin musulunci babin dokokin Allah Allah shi ma ya mance da su ya mance da su kansu Wannan mutanen su ne fasikai Allah ban ya rufe mana asiri Qur'ani wa'azi ne gargaɗi ne warkarwa ne ga abin da cikin zukata sannan shirya ne kama ne ga mummunai domin su kuma suka yi imani da shi halaki kul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi zalika falyafrahu min khairun mimma yajma'un Allah yake ya ku musulmai wato ku farin ciki a duk lokacin da kuka haɗu da wata falala ta Allah a duk lokacin da wata rahama ta Allah ta zo muku ko ku fi nuna farin cikin ku da tsananta a wannan lokacin kamar yadda wata ramadana ya zo mana musulmi ya nuna farin cikin shi sama da dukkan wani abin duniya saboda Allah kawai ya ba shi ramadana Allah ya raya shi ya ga ramadana to farin cikin musulmi ya zama to ya fi dukkan wani abin da Allah ya ba shi na duniya da duniya saboda ya fi shi duk wata amar Allah da ta zo irin su daren lailatul qadr da zai zo karatun qur'ani duk wani abun da ya samu lahira da samu aljanna to a rika ganin farin cikin musulmi ya fi talanta ta wannan wajen khairun mimma yajma'un da zamanto ya fi abinda mutane ke karawa na duniya mutum ayyukanka na ibada da su za ka je lahira sannan ka da ita za ka lahira ita za ka zauna a kabari zartarka da ita za ka lahira, hannunka da shi za ka lahira. azuminka da shi za ka lahira. karatun ƙur'aninka da shi za ka lafiya duk wani abun da ba waɗannan ba za ka bar su a duniya ne Allah ba ku sarki da ce wal khay wal baqi wal wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika maqaman wa khairun thawaban wato ayyuka na alkhairi masu wanzuwa tabbatattu su suka ci alheri a wajen ubangiji ka saboda abin da mutum zai tara na duniya ka tara gidaje za ka bar su ka tara filaye za ka bar su ka tara motoci za ka bar su ka tara gidaje za ka bar su ka tara kayan sawa za ka bar su duk wani abin da ka tara a nan duniyan za ka bar shi a nan amma ayyuka na ibada da su za ka tafi da ya kamata mutum ya nuna farin cikinsa da ta samun lahira da zo saboda samun abun duniya na'am قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون نعم ألا متوكك تلسينا سوا قل أرأيتم كتامس يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله لكم من جزء ba ba irin arzikin da Allah irin abubuwan da Allah ya saukar muku na arziki ya ba ku na arziki ya ba ku dabbobi ya ba ku shuka ya ba ku dukiya Allah ne ya saukar muku ya ba ku wannan arziki amma ba da arzikin hum haraman sai ku ware wani cikin arzikin da Allah ya muku sai ku haramta wa kanku shi ku halalan sai ku ware wani ce wannan halal ne kamar yadda zo a cikin surat ma'ida ma ji ala lahu min ce. Allah ya ɗaukaki tashi da ya ba wa mutane dabbobi sai su hila ba wa mushrikai su wa da su dabbobi kamar bahiratin da sa'ibatin da halin sai su da waɗansu dabbobi su ce waɗannan idan raƙumi ya haifi 'ya'ya kaza idan raƙumi ya shekara kaza to waɗannan raƙuman sun zama to haramun mai shi ya ci samansu su ya sha nononsu ya rika hawansu sai a ware su ake wannan an bar su an saki nasu ga gumaka sai haramun ne ba a cin namansu, haramun ne ba a shan nononsu, haramun ne ba a hawansu. ya ce to yanzu an ware waɗannan haramun ne Allah ya ce wa ni na azuka ku da su wa yake ku bare ku ce wannan wannan haramun ne wannan kuma halal sai ta kaji cikin suratul an'am sai ta ce ma fi buqi hadhihi al'ami ce khalisatun lil dhukurina wa muharramun ala inatina wa itakum aishatan fahum fihi sawa Allah yake yake cikin bare sun ware duk abin da yake cikin wannan dabbobi da suke idan suka haihu nasu halal ne da wajen su ji da mata amma in sun mutu sai su haku a kai sai ka su ware waɗansu tabbaci su ce halal ne su ware su ce waɗannan haramun ne to ba mai halatta abu ko ya haramta shi sai Allah wanda ya halatta abu ko ya haramta shi to ya zama to mai shakantawa ya yi shirka ga Allah Allah na ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkayfa هذا حلال وهذا حرام يفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ومأواهم جهنم ومتاع قليل ولهم عذاب أليم kada ku yadda ku rika kawai furta kalmomi da buɗan bakin ku kar ku ce za halal ne wannan haram ne wannan halal ne wannan haram ne Allah ce za ku kirkiri ku dangana ga Allah subhanahu wa ta'ala masu kirkirin ƙarya kuma ta hanyar halal ta haram da haram ta halal ta yi ba za su taɓa bauta ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala suna yi ne don su samu wani ɗan abu haka na rayuwar duniya to Allah ce duk abin da suka samu ta wannan hanyar mata'un qalilun jin daɗi na ɗan kaɗan azabun alim suna da azaba mai daɗi a gobe kiyama ni amfani an ji daɗi a duniya kuma an koma wuta gobe kiyama an gara ba a ji daɗin ba to Allah ta sarki ke su yana su ya ba ku ga abin da Allah ya sauka muku na arziki da sai ku ware wani ku haram ne ku ware wani ku halal kulta ya mutu ya Muhammad kulta ya musu ya Muhammad Allahu azina lakum Allah ne ya mutu izini su haka Alhamdulillahi tasarun ko kuma suna kirkiran karya ne kai su dangana daga Allah domin Allah ne mai ikon halattawa shi ne mai ikon halattawa mai to karya kai wa Allah domin ka shiga gonarsa in ka je ka za halal ne alhalin ba halal ba ne karya ka ce wa Allah ka shiga hurumin Allah to waye ba ku wannan waye ba ku nan daman subhanallah kamar yanzu misali za ka samu kaman idan aka samu ko manya-manyan fada a turki su kai wani matsayi su ce wai su aure haramun ne ba sa aure haramun ne Allah sai ah, ya, ya un an ku da matayenku ce wai haramun ne me yasa kuka haramta kanku ta ne ku haramta kanku aure ba ruwa na da ابتدعوها alai ma ka da ibtaquha ma ka katanaha alaihi su suka wajabta wa kansu rahabaniyanci shine salibat rashin aure Allah ni ban wajabta musu ba kuma sai ka kuma an buge kuma an kama mutum da wata Allah ubangi ya rufa mana asiri wa ma zannu alladhina yaktaruna ala Allah kadhiba wa irin waɗannan mutane ba su kirkiran karya su dangane ga Allah wanda suke zato ne ya suke tunanin za su samu kansu a gobe kiyama da suke zato ne za su tarar da kansu a gobe kiyama inna Allah lallai shi Allah maɗaukacin sarki ka da zu fadlin ma'abucin falala ne abokin rahama ne abokin baiwa ne alal nasi mutane da suka zaɓi tauhidi da zaman lafiya da Allah sai walakin da aksarahum mafiya yawan mutane Da ya la yashkuruna ba su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin gode wa Allah bisa hikimomi da halitta shi ne ka bauta wa shi Allah ɗin ka tafiyar da arziki da ya maka a kan tafarkin da Allah yake so na halal ka yi amfani da shi wajen haram na'am وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يحزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء na'am Allah madaukakin sarki yake wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa ma takunu fi sha'ani ya Muhammadu babu wani sha'ani daga cikin sha'anoninka babu wani sha'ani da kake ciki ko wata harka da kake yi wa ma tatlu minhu min qur'ani babu wata aya da kake karantawa daga alqur'ani wala ta'maluna min amali babu wani aiki da kuke aikatawa kai da mumunai da musulmai da suka yi imani kai na cikin na alaikum shahida wallahi fashi ina kallon ku ina shaida ina kallon ku ina shaidan dukkan da kuke yi su fi lokacin da kuke aikata shi duk wani sha'ani ka ya Muhammad duk wani da down ka duk wani abin da kake aikata duk wani shugulin ka da sha'anoni ka da ake yi an Allah ya wallahi ina da komai naka duk wani karatu da aya da kake karanta na alkur'ani Allah ya wallahi ina sane da lokacin da kake karanta ta duk wani aiki da kuke ku musulmi ku mumuni a rayuwanku a cikin shaida ne ina gani ina halarci ina sane istu fi gona fihi lokacin kuke kusa kai waɗanda ayyuka wa ma ya azubu an rabbika min misali dharrati babu wani abin da yake ɓuyan ma ubangijinka daidai da ƙwayan zarra fil ardi a cikin kasa ne aka aka yi wannan abun wala fi sama'i ko kuma a cikin sama ne wala abgara min dalika wannan abun wato kasa da kwayan zurra yake mawadin kankanta wala akbara ko kuma ya sama da kwayan zarra ne wajen girma wannan abun na fi kitabin mutum ce yana cikin lauhi mahfuz yana rubuce kuma ina sanar da shi الله سبحانه وتعالى يحققوا يوم القيامة نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبكيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نعم ina waɗanda suke so su zama waliyan Allah ina waɗanda suke so su zama yarjaddu a wajen Allah ga sharuɗan zaman waliyi na Allah za mu gane waɗannan sharuɗin sun suka ka zaman waliyi abinda babu suke waɗannan sharuɗan kuma ba za su taɓa ka dama ka zaman waliyi Allah ce ala kowa ya sani ku saurara inna auliya Allahi lalle waliyan Allah masoyan Allah waɗanda Allah ke jikintan al'amuransu su kam la khawfun alaihi ba su da wani tsoro a kansu walahum yahzanun kuma ba su da wani bakin ciki a tare da su tsoro shi ne abin da zai zo maka nan gaba ba ka sanya abin zai zo maka ba ba ka sanya za ka tari abin ba ba ka san wani irin artabu za ka yi da abin ba ka ɗauke ya developin tsoro wato ya ya ya ya ya tsoro a zuciyarka to abu ne wanda zai zo fil mustaqbal in shi nan gaba misali sai suka aji maka takarda a jiya suka rubuta wane mun san duk da kake tattara mun san komai da mun san inda kake wuni mun san inda kake zuwa mun san inda kake kwana mun san ƴaƴanka mun san kazanka mun san in hanyar da kake bi mun san wurare harkokinka mun san mu'amala mun san tafika, mun san kazanta saboda haka ka kwana da shiri nan da kwana uku kowa zuwa kwana biyar za ka shiga hannunmu kaga za ka shiga hannunmu ba ka shiga ba kenan kaga mutum da nufa ya fara biyu ne ya fara tsorata ya fara developing tsoro da kwana biyar kaga yau an wayi gari kalau jibi kwanaki in su tafi tsoron tsayar karuwa tsoron in tsayar karuwa ya kai kwana uku tsoron zai karuwa kuma kwana hudu tsoron zai karuwa to masu wani Allah waliyin Allah ba dan adam ba abin da yake tsoro irin abin da zai zo masa na zare rai mutuwa za ka zo mun ya zare rai yake ya ɗanɗanin mutuwa yake Wani mala'ika ne zai zare rai na mala'ikan mutuwa ko mala'ikan azaba zan mutu Allah yana mai yadda da shirin mutuwa sannan bayan na mutu an zare ran za a mai ne a kabari ya zama kabari yake ya kwanciyan kabari yake ba a fata ba mayafi ba matashin kai babu wuta babu abokin jira a wajen gari ne an daji bayan gari cikin duhu inda damina ne kabari na yana naso ruwa na kulkulowa ta sama kabari na zai shice ruwa yana shigowa wani irin zaman kabari zai yi sannan bayan rayuwar kabari zan fito kuma nan gaba a tada ne ranar tashi kiyama don irin tashi zai yi babu riga babu takalmi galoba babu masoyi babu kowa sannan zan tsallaki sira'i ga sira'in nan yadda ke a kan wutar jihar tsirantar shi ya fi gashi ƙarfin shi ya fi shafafi kuma adalci mutum da imanin mutum shi zai tsallakar da shi sannan ga aljanna na wutar jihar to wannan shi ne abin da ke tsoratar da mutum a rayuwarsa ko in kai waliyin Allah ne Allah ya ba ya lamunci maka ya ba ka garanti kada ka ji tsoron wani abu kawai a gaba nan da zai faru sannan wala mun da zanun shi ko bakin ciki da aka Allah ba ka tabbata ba ka da bakin ciki ba a da ya kai mamaci bakin cikin irin tunanin ƴaƴansa da ya haifa da ƙananan yara waɗansu suna rarrafe wata ma cikin matan shi suna da ciki wa zai kula da waɗannan 'ya'yan? wa zai kula mai da ƴaƴan cikinsu da shansu Ya'yansu idan yau ƴaƴansu wa da za su gudu su ƙare wuyansa su ce oyoyo sannu da zuwa wa zai taya musu biskit da halewa wa zai taya musu bobo wa zai taya musu indomi wa zai taya musu taliya da abinci wa zai biya musu na makaranta wa zai musu gata irin wanda ake musu kuma iyalinta za a aure ta sun su mata suna jira ta mutu ma su aure ta watakila ana exchange text message gidan fa ya rushe da tafi kenan ya bayan ta ta tashi ba abin da ke sanya mutum bakin ciki irin wannan shi Allah ce babu tsoro da abin da ya faru a gaba aka da bakin cikin bayan ka in Allah zai mu kula da shi kake kama iyalanka da ƴaƴanka يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah ya baka garanti da gari tsoron komai ne ne waliyan allazina amanu waɗanda suka yi imani sai da sharuɗan wali zama wali ka yi imani da Allah allazina amanu الإيمان منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكتبه والقدر خيره وشره أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ka yi imani da Allah shi kai wajen rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofi ba ka haɗa Allah da kowa ba ka saurara boka da ɗan tsubu ba ka saurara malamin duba ko bugun ƙasa ko mai tsan ka yi imani ka Allah ka san dokoki ka yi imani da manzannin da bin sunan manzo saboda babu bid'a can babu sunna babu haɗa Allah da wani nan babu bid'a ba ka kake sunan manzo Allah komai na sunan manzo Allah ka yi kana iman da alqur'ani kana hadda shi kana hadda shi eh, eh, alqur'ani ya hadda kana hukunci da dokokin qur'ani ya maka hukunci da su kuma kana neman magani da alqur'ani ka karanta ka shafa kai addu'a na ne da alqur'ani na kana karanta shi ka san ma'anan shi ka san komai nasa harkar kauracewa ƙur'ani ka yi wasa da ƙur'ani a kashe shi ta yi kimani da mala'ikun Allah ba ka yadda ƴaƴa ne na Allah ba ka yadda mata ne ko mata ne suna ci suna sha su da bayin Allah ne tsarkaka ko masu yi Allah biyayya da ta'a ba sa saba wa Allah ba ka bi sai da umurnin Allah suna imani da gobe kiyama cewa lalle za ta mutu a ta da kai a matsayin zabi ma ko ma wuta ko aljanna sannan kana imani da addu'an da Allah ya eh, sako maka yunwa ko rashin lafiya ko da kucin rayuwa ko da rashin amfanin gona ko da rashin mace kuwa ba ka zagin kowa ka rika la'antar kowa ka tsora ma kowa Allah ya karfi da mai kyau kadar khairihi wa sharrihi ka yarda da Allah ne kike biyo ba ka zagin kowa ba ka tsora wa kowa saɓanin da ake yau wannan fa shi ne imanin Allah yake kai sannan ba kanu da tukun ba ka imanin kuma ka tsoron Allah a rayuwarka in ka cika waɗannan sharuɗan wallahi yattaqun ka ji tsoron Allah da kallon ka karka ka ji haram ka ji tsoron Allah da kullum ka karka ji haram ka ji tsoron Allah da harshen ka karka furta haram karka ci haram karka ci haram ka ji tsoron Allah da hannayen ka karka danci haram ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala da kafafun ka karka je wajen mai gine wajen haram ka zama tuwani ka ga Allah bai bai ambaci alkebba ba Allah bai ambaci rawani ba Allah bai ambaci shauki ba Allah bai ambaci wata jawar ba Allah bai ambaci wata irin sistema ko irin wani yanayi na tafiya ko wani irin kabila ko ka zama tsawon in dai kai mai tsoron Allah ne ka yi imani da Allah kana bin dokokinsa ka zaman to wali ka zama to wali da haka yan su ne sharuɗan wali Allah ce lahumul bushra Allah ce waɗannan masu wannan sifofi masoya Allah wanda Allah ya ce jibintan al'amuran Da lahumul bushra an mu ana musu albishir bishara a nan duniya matukan ka zama to mai tsoron Allah mai imani da Allah mai bin dokar Allah sau da kafa da bi sunan manzo Allah Allah yana maka albishir sai ya kare ka a nan duniya daga makircin kafurai yana maka albishir da samun nasara a rayuwanka da samun galaba da jigaye a kan kafurai da samun ɗaukaka da daraja babu kaskanta a tare da kai a nan duniya ta fi hayati lahumul bushra fi hayati duniya wa fi akhira Allah yana maka albishir ko gobe kiyama da shiga aljanna da rahmatsa da aljanna madawwamiya da kukuta daga wutar a cikin da mata matukan kari da Allah din ka tsorace shi ka kiyaye dokoki kuma Allah ya maka alƙawarin wannan karewa da ɗaukakar duniya da lahira da ke la tabdila li kalimatillah Allah baya canja magana in ya faɗe ta in kai din zaka samu kanka haka ke zalika lallai rabauta in zaka da kiyama zalika alfawzul azim wannan shi ne rabo mai girman gaske rabo mai girman gaske da fatan Allah ubangiji ya mai muwafaka shi tambayoyi za mu dakata a nan saboda a amsa tambayoyinmu na yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala tambayar mu ta yau da farko mai tambayar da ke assalamu alaikum shi malam ya matsayin wanda ya ɗauki azumi alhalin ba shi da tsarki to ban san wani shirin tsarki ba idan mace ita ce al'ada tun ba ta tsarkaka ba ko ta ce jinin bilke tun ba ta tsarkaka ba to wannan dama ba shi da azumi ta mace mai al'ada ko mai jinin bilke ba ta da azumi ko da ta ɗauka sai da jinin ya yanke ta yi wanka idan kuma mutum ya kwana da galaba ne sawa'un cikin hanyar mafarki ko ya sadu da iyali wato bai samu daman ya yi wanka ba a arziki da ke shi ɗaukar jiki wannan babu komai a gare shi wankan kawai zai yi a lokacin da mahimmi ya fita masa kafin alfijir ya ceto ne saboda haka yanzu wankan ne kawai ake bin shi ba shi wannan babu wani abu a cikin shi yana nan sai ya yi abin ya yi sahur ɗin shi bayan a cikin ya fito sai ya yi wankan shi kawai ya je ya yi sallan shi wanda babu wata matsala in sha Allahu Mai tambaya ta biyu yana cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya gina bohol wato rijiya kenan na tura na na na burtsatsi sai ya rasu bayan rasuwarsa sai bohol ɗin ya lalace sai rijiyar ta lalace idan wani ya gyara wanda ya gyaran zai ci gaba da samun lada ko kuma dukkan su biyun ne idan ya gyara aka ci shi ma yana da ɗan condition ɗin shi yana da ɗan ladan shi saboda ya gyara shi ma ya ɗan jifar da za su jarin a ciki shi ma bohol asali wanda ya tole yana samun ladan shi ba tare da wannan da ya gyara ya rage shi ba shi ma wanda yana samun ladanci cikakke gwargwadon gyaran da ya yi masu aiki da kowace ba tare da shi mai bawul ya rage ladan shi ba gwargwadon da ya gyara haka za a gutsura masa ladan shi shi ma har iya inda mutane za su amfani da shi Allah ubangiji ya albarka ya kamata masu mutane bukatar ruwa ina masu hali suka yi irin waɗannan alkhairin babu sadaka da girma irin shayar da bayan Allah ruwan sha an shayar da kare fa aka samu rahmar Allah aka samu gafarar Allah to ina ga ɗan adam manzo Allah sallallahu alaihi duk wata wani abu mai rai mai ɗanyar hanta a jiki ita kyautata masa a Allah ubangiji ya mana muwafaka sai a ah, mai tambaya mai tambaya ta uku yana cewa Allah ya ƙara malin lafiya Allahumma amin da ne da ku da al'umman musulmi yace suna mai sai kullali daga rigata wai menene hukuncin mai azumi da yake kallo har ya ciwo jini ya fito subhanallahi to bai kyauta ba gaskiya wannan a haƙura da shi mana tun da watan ibada ya kama kowane wata lokaci ya zo a ba shi haƙƙin shi mana wata ramadana haƙƙin shi shi ne a hazince shi a karanta ƙur'ani a zauna a yi migafar Allah subhanahu wa ta'ala a yi istifari, a yi hailala a yi abun a karanta ƙur'ani a yi tafsiri a yi salloli a yi haƙuri da ƙwallon mana a ɗan ba ta lokaci mana watanni nawa kana kwallon sama ba na iya a haƙura da kwallon mana to amma tun da ya dan fita yayi na dan motsa jiki babu laifi idan ke yi dan kwallo haka na awa ɗaya ya motsa jikin shi ya dawo wannan babu laifi da izinin Allah subhanahu ta'ala shi wanda yake kuma Allah ubangiji ya ba shi lafiya da babu komai don har ya ji ciwo jini ya fito babu komai shi izinin Allah subhanahu ta'ala domin bai so jinin ya fito ba bai so ba Allah ubangiji ya ba shi lafiya amma a yi haƙuri da kwallon nan Allah haka da alheri tambaya ta hudu mai ita yana cewa assalamu alaikum malam ina son a yi mun tsarin bayani akan brush saboda wani a wani makilin din yana da zaki to duk makilin a yana da zaki wanda bai da zaki yana da ɗanɗano kuma a takaicin takaicewa yin makilin a saman goji baki amma gojinsa gwamnati na a yi babu komai babu matsala babu komai da azumi sai dai a yi hatsara yadda mutum ba zai haɗe ba ai ko da babu azumin mutum ya ga goji baki shi yana goge bakin yana haɗewa ya goge ya haɗe ya goge ya haɗe ya kurkure ya haɗe ko da ba a lokacin asibiti ai in ana burushin ai zubar da wannan eh, kumfan ake yi saboda ka ba da wata matsala mutum da ya hatsara kar ya shiga masa baki ya haɗe a bisa wani da bambanci da asuwa shi tsinci itace an yi kamar jiya. yana da ɗan kumfa kumfa shi ma yana da ɗanɗano amma mashaci kaga shi ma ai misali goji baki ake ba haɗewa ake yi ba saboda haka babu komai sai akwai balamai masu ba da fatawa cewa bai dace ba to su din suna ji mata tsoro ne kawai saboda kada ka yi sakaci ne kawai ka haɗe amma matuƙar mutum zai kiyaye ba shanyewa zai da yana gobe yana sha yana haɗewa babu komai yin brush da izinin Allah su subhanahu wa ta'ala tun da har an yadda mai girki ko namiji da yake girki da ɗan ɗanɗani abin da ya dafa ya ɗan ji ko ɗan siga ya yi a kan harshe ko suka yaji su ne ko kuma gishiri yaji nan ya kuma wata babu matsala kuma haka ne Allah kare a tambaya ta biyar mai ita yana ce assalamu alaikum tambaya ta ita ce in kamar na gama wato tahiyya akwai salatu annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi eh salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake a tahiyya shine salatul ibrahimiyya sun daga sallah ita ce mafi darajar ibada a rayuwar ɗan adam shi ne farkon abin da za a tambayi mutum cikin ibada gobe kiyama in ta yi kyau sauran ibadan sun yi in da ta karɓi ba ba sauran ibada ba sallan nan ita ne ake yi wa mamaci a nema masa rahamar Allah ka duba littattafai gaba ɗaya na tahiya ka duba littattafai gaba ɗayansu na sallan gawa da ka samu salatul ibrahimiyya ne ba salatul fatiha tsakani da Allah wannan da tafi komai daraja ibada da tafi kowace daraja ita ce sallah ita ce imamu din to abin da aka ambata a sallah mai daraja ne kaga za an kawo salati da annabi ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ba a kawo ni salati a sallah ba to ka san wannan salati shine fi kowanne daraja sannan idan aka musallar dawa da ake yi ma mutum rahama da gafaran Allah kafin a abin da shi bayan kabbara ta farko an karanta fatiha kabbara ta biyu shine salati ibrahimiya ba salatul farki bane a kan Allah duk littattafan sallan jana'iza ka je ka duba ashe in dai har ita aka karanta maka domin nema maka rahama da akwai abin da shi wannan salati ba shi za a karanta ba za a samu wancan saboda haka duk sallah mai raka a biyu sayyan akwai salati na salati ibrahimiyya Allah ubangiji ya samu tashi tambaya ta shida mai ita yana cewa assalamu alaikum na hukuncin ba da sai laifi sai ta ta ya yafe mata shi zai iya tambayar ta laifin da sai mai cikin ya yafe mata so ya koma ga biki na an ce bi kika yi me kika mun idan ta bayyana masa ya yafe shi kenan amma ya ce ba yake da ya ce harkin shi me za ta taba wannan shi ne idan kuma bai kai da wani kasu mata suka yi su ce bari ka ga jijin ka tashi a mara shi shi zan ba haƙƙi jiji da shi gaskiya yana haƙƙi Allah ne yanzu idan ta ce a ga na da na shiga na ci a to tu bi ne da na ya ce miki shi ya isa ya yafe wannan shi? Allah ne zai yafe Allah ne za su duku fa a nawa. kuma ba ce ta bayyana ma wani ga addini jirgin ba Allah ne shi domin shi ya rufa mata asiri ba a kama ta ba ko a kama shi ba bai kamata ka je ta tona wa kanta asiri ba ta yi ta laifi shi ya masa sam ba haƙƙin miji bane ya yafe zinar da matan shi ta yi saboda shi al'abba'u ko abin da ya shafi tsura wannan ba haƙƙin wato abin nan miji bane wannan shi ne al'adun fi abba'i a tahari asali ga al'aura haramun idan yana ci ta kuma haika fata za ta iya haita fata masa in haƙƙin shi ne da wani abu da ya yafe masa shi na in bai yafe ba shi nan ya ce biya in wani abu ta ta masa tambaya a ta gaba ko ta kusa da ƙarshe ko a yau musamman yana cewa assalamu alaikum me hukuncin wanda ke kai gulmace gulmace a kan kiran sallah da aka yi da asuba har sai ya kai an rana kiran sallah a masallatai to wannan a siya fahimta ta a siya fahimta ta gwamnati ba ta hana kiran sallah ba lokacin da aka sa dokokin rufe masallatai ran juma'a da hamsu salawat saboda lalurar annobar corona nan ba hana kiran sallah ba da gaskiya zuwa ya kira sallah don ya sanar wa mutane lokacin sallah ya yi ya ce kuma kwallukibu kun ba da jin kiran sallah ya canja yanzu za a ce a shaɗu annan muhammadu rasul a shaɗu annan muhammadu rasul ya ce ala sallu fi buyusikum ala sallu fi buyusikum ala sallu fi rihalikum ko kuma sun su da sama suke kowa ya yi sallah a gidansa kowa ya yi sallah a gidansa ba ka jin duniya canja sai ana kiran sallah ne don a sanar sanarwa musulmi masu sha'afa kuma ko kana yanka shi wallahi bai san kiran sallah a zahar kashi ko na asar ko masu ko isha ko asuba duk jama'a sun dogara da ladanai ne su ne lokacinsu musamman yanzu lokaci kiransu ne zai sa a yi buɗe baki kiransu ne zai sa a yi sahur a adana yin abunan sahur to saboda haka ne a iya fahimta ta a taron da muke gwamnati abin da ta hana shi ne a haku a masallatai a yi jam'i da kamsu sanar ko na juma'a amma kiran sallah a sanarwar mutane lokacin sallah ya yi kowa ya yi sallan shi a gida wanda babu ne babu ba ba bane ba hani kallon da wanda ke gulma yin sallolin ne a haɗun da aka hana shi kuma nan idan aka yi shi an saba wa doka saboda yi ma shugaba ɗa'a wajibi ne don tsare cutar da al'umma da halakar da su Allah Ubangiji ya samu gani al'umma izal Islam al wa illa shi al-Musulmi وأمر آدائنا وأعداءك وداء الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنزل إلينا الإيمان وزكه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين